Masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar litini 6 ga watan Agusta. To a yayin da wasu ke cewa ficewar shugaban majalisar dattawan Najeriya da wasu manya daga APC ka iya na ƙasa jam'iyyar wani sanata na ganin ba lallai APC ta galabaita ba. Ko me ce? kai ma ka gani yanzu kamar akwara da shi ya koma pdp mutanen pdp gaba ɗaya har da ciyaman nasu wanda suke wurin da duk sun bari sun koma apc To kamar kowace ranar litinin Salihu Garba na tafar da shirin sana da rashin tayi. Baban gida jibirin zai gabatar mana da sharhin jaridun Najeriya. Akwai kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin kuma saurari amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Akalla mutane 91 sun mutu, ɗaruruwa kuma sun ji rauni a sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta faru a tsibirin Lombok na ƙasar Indonesia jiya Lahadi. Hukumar nazarin yanayi ta Amurka ta ce girgizar ƙasar ta kai ƙarfin maki bakwai, kuma ta auku ne a kimamin kilomita goma da rabi arewacin tsibirin Lombok. haka kuma an ji ɗuriyarta ko kuma hoshinta a tsibirin bali da sambawa da kuma wasu yankunan gabashin yaba jami'ai da shaidun gani da ido sun ce girgizar kasar ta katse wutar lantarki a wasu yankunan birnin da dama kuma an kwashe majinyata daga babbar asibitin yankin sojojin kasar ethiopia sun mamaye manyan hanyoyi da gine-ginen gwamnati da kuma filin sauka jiragen sama a yankin gabashin somalia bayan tarzoma da ta barke a babban birnin kasar da ta zama sanadin mutuwar akalla mutane 29 a ranar juma'a fada ya barke bayan kila sabanin da aka samu tsakanin kananan hukumomi da kuma gwamnatin tsakiya ba dai tantance abin da ya haddasa tarzomar ba wani babban jami'in soja da ke tare da jam'iyyar people's democratic ta yankin somalia mai suna hadar abdi ismail ya faɗa wa muryar amurka cewa sojojin tarayya ke da alhakin kashe mutanen ya ɗora laifin barkewar tarzomar akan abin da ya kira nuna fushi akan kutsawar sojoji ɗauke da makamai ba bisa ka'ida ba cikin birnin ismail ya ce an auna unguwannin waɗanda ba 'yan asalin somaliya ba aka yi sace-sace a shaguna aka ƙona gine-gine hadda da akalla coci guda ɗaya To waɗannan labarai suna zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan birnin Chicago nan Amurka sun ce ba za a fi ƙarfinsu ba bayan tarzomar ba sabon ba da aka yi a ƙarshen mako da ta haddasa harba akalla mutane 34 cikin ƙasa da sawo'i 24 a cikin birnin. biyar daga cikin waɗanda aka harbe sun mutu ciki har da wata budurwa ya shekara goma sha bakwai da haihuwa wadda aka harba a fuska wani 'dan sanda ya faɗa wa jaridar chicago sunday sun times cewa wannan ita ce tarzoma mafi muni da ya taɓa gani ana zaman zulumi kuma kila tarzomar ta ƙara muni jami'in 'yan sandan ya ce ya ji mutane suna magana ta wayoyinsu ta hannu suna shirin kai hare-haren ramuwar gayya kuma suna kira ga wasu mutane da su masu su ɗauki matakin kai hare-haren na ramuwar gayya a makon jiya ɗaruruwa masu zanga-zanga suka tare babban titin birnin chicago domin nuna rashin amincewarsu ga tarzoma da suke da alaƙa da mallakar bindiga suka buƙaci magajin garin da ya murabus har yanzu magajin garin bai ce uffin ba game da tarzoma ta ƙarshen mako to amma ya bukaci a ɗauki ƙarin matakan daƙile yawan mallakar bindiga ba ma a birnin chicago kaɗai ba amma a dukkan jihar illinois a bana kurum an kashe fiye da mutane 300 a birnin chicago fiye da kowane birni a nan amurka jiya lahadi bangarorin ƙasar sudan ta kudu suka sanya hannu a kan wata yarjejeniyar samun zaman lafiya a yunkurin baya-bayan nan na kawo ƙarshen yakin basasa shekaru biyar da ya kashe dubban mutane ya kuma sa miliyoyin mutane rasa matsugunansu kamfanin dallancin labaran kasar da ake cewa suna a takaice ya ba da labarin cewa shugaba salva kiir da tsohon mataimakinsa shugaban 'yan tawar rick ne suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar wani bangaren yarjejeniyar ya tanadi shugaba kir ya ci gaba da zama shugaban kasa kuma mace ya koma kasar a zaman ɗaya daga cikin mataimakan shugaban kasar guda biyar. za a yi watanni takwas a zaman watannin kafa sashen mulki na wucin gadi majalisar ministoci kuma za ta kunshi ministoci ashirin daga jam'iyyar shugaba kyar tara daga bangaren maca sa'annan shida daga sauran bangarorin wannan shine yunkurin baya bayan nan na kulle ne samun zaman lafiya da tsagaita buɗe wuta da lokacin da yaƙi ya barke a shekara ta 2013 Jummai Ali aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To ganin yadda ake ta cece kuce kan canza sheka da wasu jigajigan APC suka yi. Wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda ya nemi jin ta bakin wani jigon APC kuma Sanata mai wakiltar kudancin Borno Sanata Muhammad Ali Ndumi wanda ya ce. to kamar yadda na ce dai mulki allah ne yake bayarwa wanda ya ga dama saboda haka canza shekan wani ko barin jam'iyyar wani musamman shi matsayin shugaban kasa president muhammad buhari a yadda ka sani da irin goyon bayan da yake a wajen talakawa ba za ka ce zai shafi daman sanacin zaɓe ba amma za a iya cewa a waɗansu jihohi wanda wanda suka canja sheka suna da karfi alin misali kamar a kano ba za ka ce canja shekan kwankwaso ba zai tabo performance na jam'iyyar ba ko kuma a kwara tafiyan shi saraki ka ce a kwara ba komai bane wannan ba haka bane amma ba zai kuma sa akan cewa apc za ta iya faɗi zaɓe a kano ko a kwara ba tukuna sai abin da lokaci ya yi don kai ma ka gani yanzu kamar a kwara da shi ya koma pdp mutanen pdp gaba ɗaya har da ciyaman nasu wanda suke wurin da duk sun bari sun koma apc to haka ne ake ta wayan nan tafiya da dawa yanzu ma a nan majalisar dattawa akwai yan pdp da muna magana da su wanda suke so su dawo apc akwai da yawa kuma wanda suka tafi din ma suna so su sake dawowa don sun gane suna ganin akan cewa inda suka je din kamar ba destination inda suke din ya fi musu inda kamar za su samu abin da suke nema ba ma za su tafi ko ina ba don ne kuke gani ke kawo wannan canjin sheka ne musamman ma ga ku yan majalisar tawa ganin cewa ku tawa ne kuma a ce ba ku tsaya wuri ɗaya ba eh to wannan zaka tambaye su ne amma wannan ba sabon abu bane don kowane lokaci in lokacin zabe ya kusa haka idan ka hangi cewa akwai wanda suke so su tare maka hanya mafi yawan matsalolinsu a gida ne da gwamnoninsu ko kuma da jama'ansu shine abin da yake sa suka canza sheka sanan kaman ah, a shi shugaban majalisar dattawa wato bukola saraki ne ya ga kamar matsalan shi shi ya jawo kansa don ba zai yiwu ka ce kana fati kuma kana ma kana jam'iyya kuma kana ma wancan jam'iyyar da kake ka ci da shi kuma kana masa zogon kasa ba kun kasa wani wanne da a to yanzu kaga ga ayyuka daban-daban da yake gaban majalisar dattawa ko kuma majalisar tarayya wanda an bari ba a yi aiki a kai ba sanan alal misali an rufe an cewa mun tafi hutu bayan ga aikin kasafin kuɗi na fct akwai kasafin kuɗi na inec wanda idan ba a yi ba to zaɓe na gaba fa zai zamanto a cikin barazana akwai confirmation na eh, fema chairman da commissioner akwai confirmation na na eh, federal civil service commission ma'ana yanzu haka ko ana so a ɗauki ma'aikata ba zai yi ba don babu kwamiti akwai confirmation na deputy gwamna na central bank akwai confirmation na icpc akwai kuma eh, abinan eh, approval da ake nema na na karban bashi don a biya aiwatar da budget na 2018 wanda su riga sun ba da approval duk nan an bari don abin da ya shafi mutum daya kuna yayi to ba gani kamar ku a jami'ance musamman jami'ar APC su suke ta yi masa kundin bala suna ta bin shi da wasu batutuwa musamman ma kamar na gayyatarsa da rundunar yan sanda ke yi da kuma EFCC da sauransu shi yasa ya fice daga jami'ar taku babban maganan tambayan shine yana da gaskiya ni fa an zarge ni da babban laifin da ya fi na kowa an ce ni ne nake sponsorin boko haram ina sanin lokacin na je aka kai ni kotu shekara shida ina kotu tunda ina da gaskiya na ba abin da ba su yi ba duk wanda yake da gaskiya Allah yana tare da shi to me yasa inda police sun ne ka sun ce kana da alaka da wayan suka suka kakashe mutane wajen talatin in ni ne zan je in wanke kaina kawai abin da ba ga ranka iya jam'iyyar PDP yanzu za ta iya kada ku a zabe mai zuwa musamman ma da shugabancin kasar na ganin cewa kusan a gwamnoni da dama sun koma jam'iyyar jam'iyyar pdp da sanatoci hakan nan da kuma shi ma shugaban majalisa da ta eh to ni fa maganan pdp duk yadda na faɗa za a ce don na da bakin abin nan ma pdp amma pdp fa kamar yadda na gaya muku a turanci. na ce kamar wanda ya mutu ne ya ce zai tashi in ya tashi ma ai abin gudu ne ka da ka tsaya zaɓe a jam'iyyar pdp har ma an zaɓe ka a matsayin sanata a da ba eh a da yanzu ba yanzu a a da me raba da boko haram fa eh, abin dan pdp ne in an ce ba bisa zargi dundun su suka girmar da boko haram su ne kamar eh, ko mu ce uban boko haram ko ba gaskiya ba an zo makamin da za a saya a yaki boko haram pdp so rabar da kuɗin to allahu ya alamu najeriya fa ba sa mantuwa to a gaida haruna da wannan hirar kafin mu ci gaba ga mai dogon zamani Bawa kakandami kanan alizaki lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaron da ya san karfe yana laraba To a gaida marigayi shata yanzu kuma ga Salihu Garba da shiri na gaba. inda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau da rashin ta yi akan bar arha ko shakka babu masu sauraron mu barka da warhaka salu garba ne daga washington dc ke gabatar muku da shirin yau shirin zai tattauna ne akan abin da yanzu ake kira yaki akan cinikayya tsakanin manyan ƙasashe biyu wato china da amurka da tasirin da yakin ka iya yi a ƙasashe masu tasowa. Masana za su tattauna a kan wannan takaddamar su fahimtar da mu musamman 'yan kasuwanmu da ke kasuwanci da ƙasashen. Ga wakilin murar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari da tattaunawar. Masaurari Assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da za mu kawo muku wannan tattaunawa da masana da kuma masu ruwa da tsaki akan wato wani batu da ya bujiro tsakanin manyan kasashen duniya ta fuskar cinikayya wato kasashen amurka da china a 'yan kwanakin nan wasu abubuwa suna tasowa musamman dangane da manufofin kasashen biyu ta fuskar hulɗar kasuwanci da cinikayya inda ƙididdiga dai a baya ta nuna cewa harkokin al'amura na cinikayya da ita amurka take yi da china wato daga china din zuwa amurka ya kai kimanin dalar amurka wato biliyan 500 a kowace shekara yayin da ita kuma china take yin wannan makamanciyar hulɗar da amurka a kan kudaden da ba su gaza dala biliyan 130 ba wannan ya nuna kenan wato da tazara mai yawa ita amurkan ta ma dogara kenan za ka iya cewa ka cukam da ita china ta fuskoki daban-daban musamman ta fuskar shigowa da kayayyakin ƙetare. akan wannan muke so mu tattauna mu ga cewa tun da wannan takaddama ta taso waye zai fi wani shan wahala kuma ƙididdigar har ila ta nuna cewa najeriya ta dogara da ita ƙasar china wato da abin da take shigowa da shi da kuma aikace-aikace da kamfanonin china ke yi a najeriya shine abin da ake cewa goods and services ya kai misalin kimanin kashi 70 cikin 100 na waɗannan hulɗata a wato alaka da haka za ka iya cewa baya ga ita najeriya tana hulɗa da china da wannan al'amari mai zurfi hakan najeriya kuma tana hulɗa da amurka da haka za ka iya cewa ta hannun dama da hannun hagu najeriya watakila tana da ruwa da tsaki ga abin da yake nema ya auku ko ke afkuwa tsakanin waɗancan ƙasashe a guda biyu da haka za mu tattauna da waɗannan masana domin ganin cewa wai wannan abin da yake wannan takaddama tsakanin ƙasashen biyu alfani za ta zama ga sha'anin tattalin arzikin najeriya ko kuma a'a akwai wani sartse dangane da wannan batu a haka ne ma muka gayyato alhaji suleiman bello tsohon mataimakin shugaba na ɗaya a cibiyar kasuwanci masana'antu da ayyukan noma ta jihar kano kuma jami'i a wannan wato cibiya a matakin tarayya ta najeriya a yanzu haka domin wato masani ne a wannan fuska kuma yana cinikayya da kasashe daban-daban kuma ɗan kasuwa ne tammi haka kuma mun gayyato dr lawan habib yahaya masanin tattalin arziki wanda ba bako ba ne a wannan fili alhaji sulaiman barka da warhaka assalamu alaikum dr lawan habib barka da kasancewa na zaure assalamu alaikum To za mu fara da dakta. Wai wannan takaddama yi mana shimfiɗa man dangane da eh, ina ta samo asali sannan ina ta sa gaba. Wato shi tattalin arziki ya haɗu da siyasa wanda ake kira political economy siyasa ta tattalin arzikin ƙasashe. Kowace ƙasa burinta ta zama cewa ta dogara da kanta da amfanuwa daga muhimman kayayyaki waɗanda ba za ta iya dogara da kanta ba ta same su a cikin sauki domin ta agazawa al'ummata da zamantakewarta a wannan ya sa kowace ƙasa tana kokawar ta ga su ne ne abokan cinikayyata kuma me za ta yi kuma da za ta dogara da su kuma taya su kuma za su dogara kuma dogarin izamana sun fi dogaro da ita fiye da yadda ita take dogaro da su bambancin kasashen da suka ci gaba masu masana'antu da marasa masana'antu su ne su masu masana'antun suna kokarin zamana cewa dogaransu da kasashe masu tasowa kalilan ne su kuma waɗancin su dogara da su coka to a nan wato manya ne guda biyu yi zamana cewa ana yakin tattalin arziki wanda shi kuma makaminsa siyasar tattalin arziki ne hakika china ta ɗago da yawan mutane da yawan al'umma da fasaha ta yadda ita take amfani da wannan damar wajen shigar da bukatun mutanen duniya da sai musu da kaya manhajar ta ita ce ta sana'antar da kayan da mutanen duniya suke bukata ba wai wanda ita take bukata ta sayar ba america kuma daga bangare ita ma ta girma tana sana'antar da kayayyakin da duniya take bukata abinda ya taimaki china shine ta yi iya ƙoƙarinta ta tsaye da darajar kuɗinta yadda ƙasashe masu tasowa za su iya samun damar siyan kayayyakinta kuma ta shiga cikin siyasar duniya yadda ta shigo cikin kasashe waɗanda ba sa iya sana'antar da kaya suke siya manyan kasashen duniya du sun samu abin da ake kira market saturation don kowa ya kai gaci kowa yana iya sana'antar da abin da kowa zai iya sana'antarwa suna saboda haka kawai kowa zai duba iga menene ifa sauki ne abin da ake kira comparative advantage mm-hmm. to rigimar su du akan kasashe masu tasowa ne dan nan kasuwar take to saboda haka idan ka duba najeriya wadda a cikin kasashe masu tasowa tana ɗaya daga cikin kasashen da ba sa sana'antar da kayayyaki kuma suke da yawan mutane kuma yawan mutane shine kasuwa ita china wato kayayyakinta sun fi sauki saboda yadda ta yi abin ta tsaye da darajar kudinta yadda kasashe eh, masu tasowa za su iya siyan kayayyaki kuma ta samu shiga siyasar duniya ta shigo cikin musamman afirka wanda kusan hedikwatar tarayya ta afirka ma tana da hannu cana a gina ta da taimaka waɗansu ƙasashen da ba su da kuɗi amma suna da wato kamar ma'adanai suka yi ba ni gishiri ba kamar da cana su samu buƙatunsu na kayayyaki ita kuma ta samu ita ta biyan buƙata. amerika daga ɗaya ɓangaren babban matsalar ta shine kuɗinta saboda ita ce kusan shugaba a duniya cikin ƙasashen da suka ci gaba saboda haka ta ya yi daraja ya yi kwari yadda kayanta ba koyaushe suke iya shiga ba to saboda haka sai ya zama cewa china tana iya sana'antar da kaya su zama da sauƙi a cikin america sai zama da 'yan america sun fi son su siyi kayan da china ta yi saboda china za ta yi kaya irin wadda ƙasar take so da irin ƙwarinsu nagartarsu da nagartarsu mm. irin wadda ake so za ta yi ta shigo da su mm. shi yasa za ka ga akwai giɓin cinikayya a tsakaninsu mm. wanda wannan sama da kayan biliyan ɗari biyar da biyar wanda china take shigowa da shi Amerika kuma amerikawa suke siya wanda ita kuma Amerika saboda kudinta ya darajarsa ta yi kwari kayan da take iya fita da su su 'yan china siya da ya wuce na dala a biliyan 130 ba a shekara mm. wannan ya sa ita tattalin arzikin Amerika da yana daɗa faɗaɗa amma yana shiga matsala ta yadda akwai marasa aikin yi saboda aikin ya dogara da yadda masana'antu suka faɗaɗa suke sana'antar da kaya kuma suke nasarar sai da su a ƙasashe na duniya daban-daban to daga sanda ita america take yin kayan da ba sa shiga cikin china kuma ba sa shiga cikin ƙasashe na afirka sosai saboda tsadarsa don darajar dala sai ya zama da cewa rashin aikin yi da rage yi sana'antar da kaya a amerika wanda yake taba 'yan amerika donald trump ɗaya daga cikin alkawarin da aka ɗauke shi shine ya toshe wannan gibin na mamayar cana da ta yi wa tattalin arzikin amurka to idan ya bari cana ta ci gaba cana tana kawo kaya masu sauki cikin amurka ita kuma ba ta siya wannan sai ike taɓa zamantakewarsu da tattalin arzikin su gaba daya to wannan shine ya kawo rigima ta yadda yaya zai yi ya zuba haraji da yawa a kayan cana su ma i cewa darajar su ko kuma farashin su ya karu tunda su ba su sai nasa ba su kuma suna da nasu shirin su ma akan kan nasa to idan kowace ta kara kowace kudin fito zai zama na cewa farashin kowace zai daɗa tashi a yanzu amerika a cikin kasuwannin america saboda mafi yawan kamfanonin suna amfani shigo da kaya daga china waɗansu kamfanonin nasu ma a china suka yi su sana'antar da kayan a can su shigo da shi cikin america saboda haka sun fara samun girgiza wannan girgiza ta rigima wato yakin tattalin arziki na waɗannan ƙasashe guda biyu yana da zai iya taɓa zai iya taimako ko ilahantar da ba wai kawai amerika ba amma sauran ƙasashen duniya da suke cinikayya da waɗannan ƙasashe jama'a za mu dakata a nan sai mako mai za idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba a madadin alhaji suleiman bello da dr lawan habibu yahaya da wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari da solomon abu da tobahiro da dane da suka shirya mana sauti ne salu garba ke maku fatan alheri ku huta lafiya ka yanzu kuma ga baban gidan jibrin da sharhin jaridun najeriya za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka akwai 'yan najeriya kimanin dubu sittin masu kokarin zuwa kasashen turai da ke kasar libya a cewar mataimakin jakadan kungiyar tarayyar turai a najeriya richard young shekaru biyu da suka gabata 'yan najeriya dubu tamanin ne suka samu kansu a kasar libya a yanda kimanin dubu goma suka rasa rayukansu a kokarin da suke na tsallaka tekun mediterranean domin zuwa turai yanzu kuma akwai kimanin dubu sittin da ke sansanoni daban-daban a kasar ta libya sai kuma jaridar vanguard inda ta ruwaito jam'iyyar pdp na zargin gwamnatin tarayya da kuma jam'iyyar apc da cewa tana wani shiri na ganin sai ta tsige shugaban majalisar dattijan najeriya najeriya sanata bukola saraki wanda ya sauya jam'iyya daga jam'iyyar apc zuwa pdp sai dai kuma tuni jam'iyyar apc ta musanta wannan zargi tana mai cewa ta jam'iyya ce mai bin tsari irin na dimokuraɗiyya kuma kamata ya shugaban majalisar dattijan ya ajiye mukaminsa ganin cewa an zaɓe shi ne a ƙarƙashin jam'iyyar apc sai kuma jaridar the nation jaridar da ta rawaito cewa shugaban marasa rinjaye na majalisar dattijan najeriya kuma tsohon gwamnan jihar akwa ibom mr goswin apobia ya gana da shugaban kasa muhammadu buhari jiya a birnin london kwana hudu kafin ya koma jam'iyyar apc tun da farko dai Apobio. ya gana da mataimakin shugaban najeriya ya mewa shabanjo a birnin abuja a makon da ta gabata a inda kuma ya gana da shugaban dattijan jam'iyyar apc a suwaju bola ahmed tinubu a birnin Legas. kafin ganawarsa da shugaban kasa muhammadu buhari ana raɗi raɗin cewa dai shugaban marasa rinjayen dan jam'iyyar pdp zai koma jam'iyyar apc a ranar tara ga watan agusta har ila yau dai jaridar ta the nation ta ruwaito mutuwar wasu masu yiwa wa ƙasa hidima guda tara a karamar hukumar gashaka da ke jihar taraba a ranar asabar dinnan a lokacin da suka fada wani kogi da ke karamar hukumar tuni da 'yan sanda suka ce sun gano gawakin masu yi wa kasan hidima guda bakwai a ranar lahadin nan a garin na gashaka da ke kusa da tsaunin mambila a jihar ta taraba sai kuma jaridar the point jaridar toronto fadar shugaban najeriya na kira ga majalisun dokokin tarayyar najeriya da su dawo daga hutun da suke yi na wata biyu domin duba kasafin kuɗin hukumar zaɓe jaridar ta ruwaito mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin majalisa senata ita inan na cewa akwai buƙatar majalisun su dawo domin duba kasafin kuɗin bana da ya shafi da ya shafi kudaden zaɓe domin samun nasarar gudanar da zaɓen shekara mai zuwa da kuma wasu mukamai da gwamnati ke so 'yan majalisar su amince da su na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da na ɗasa sabon mataimakin gwamnan babban bankin najeriya da kuma wasu ma'aikatu na kasar sai kuma jaridar daily trust jaridar kuma da troito ministan yada labaran najeriya lai muhammad na musanta rahotannin da ake bazawa cewa gwamnati ta niyyar mai gurbin shugaban majalisar dattijan najeriya dr bukola saraki da ya sauya jam'iyya da tsohon gwamnan jihar akwa ibom kuma shugaban marsarin jihar na majalisar dattijai goswin afabio wanda ake sa ran zai sauya sheka daga jam'iyyar pd. pdp zuwa apc karshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan baban yaji jibrin murai amurka daga lagos to yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin kuma saurari. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. al'ummar indonesia sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan masifa ta girgizar ƙasa sai mu ce allah shi tsayar hakan nan wa'anda suka mutu allah shi ji kansu suka ji rauni allah ya ba su lafiya ikon allah kenan ikon allah sai kallo To yanzu kuma ga Jimi Ali da labaran duniya amma fa a takaice. Akalla mutane 91 sun mutu, ɗaruruwa kuma sun ji rauni a sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta faru a tsibirin Lombok na ƙasar Indonesia jiya Lahadi. Hukumar nazarin yanayi ta Amurka ta ce girgizar ƙasar ta kai ƙarfin maki bakwai. kuma ta akku ne a kimamin kilomita goma da rabi a arewacin tsibirin lombok haka kuma an ji ɗuriyarta ko kuma hushinta a tsibirin bali da sumbawa da kuma wasu yankunan gabashin yaba sojojin ƙasar ethiopia sun mamaye manyan hanyoyi da gine-ginen gwamnati da kuma filin sauka jiragen sama a yankin gabashin somalia bayan tarzoma da ta barke da ta zama sanadin mutuwar akalla mutane 29 a ranar juma'a fada ya barke bayan kila sabanin da aka samu tsakanin kananan hukumomi da kuma gwamnatin tsakiya ba dai tantance abin da ya haddasa tarzomar ba amma wani babban jami'in soja da ke tare da jam'iyyar People democratic ta yankin somalia mai suna hadar abdi ismail ya faɗawa muryar amurka cewa sojojin tarayya ne ke da alhakin kashe mutanen 'yan sandan birnin chicago na amurka sun ce ba za a fi karfinsu ba bayan tarzomar ba sabon ba da aka yi a ƙarshen mako da ta haddasa har ba akalla mutane 34 cikin ƙasa da sa'o'i 24 a cikin birnin biyar daga cikin waɗanda aka harbe sun mutu ciki har da wata budurwa 'yar shekara goma sha bakwai da haihuwa da aka harbe a fuska wani dan sanda ya faɗa wa jaridar chicago sun times cewa wannan ita ce tarzoma mafi muni da ya taɓa gani to masu sauraron mu na muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sai yanzu amadadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma jimai ali da ta karanto na labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniya mu na wannan lokacin jan ellison ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai fa anjima. jima